dam da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. tsakanin A yau shirin zai yi dubi ne kan shirye-shiryen fara amfani da tashoshin jiragen ruwa na tsandauri a sassan Najeriya domin sauƙaƙa wa 'yan kasuwa wajen gudanar da harkokin sufuri a ƙasar. Madalla. bayanai sun nuna cewa da yawa daga cikin irin waɗannan tashoshi an fara tunanin samar da su ne sama da shekaru 20 da suka gabata sai dai a wannan lokaci ne aka kai ga kammala wasu wasunsu karkashin gwamnatin muhammadu buhari hukumar da ke kula da harkokin fito a ƙasar wato nigerian shifas council ta samar da wani kundi da ke kunshe da bayanan yadda za a gudanar da harkokin a waɗannan tashoshi inda aka kaddamar da shi a jihar kano da ke arewacin najeriya a baya-bayan nan Dala Inland Dry da ke Kano na ɗaya daga cikin waɗannan tashoshi na tsandauri, kuma tashar za ta kasance alfanu ga makwabtan ƙasar ta Najeriya, kamar su jamhuriyar Nijar da Chadi har zuwa Mali da wasu ƙasashen Afirka. An dai tsara gina tashoshin na tsandauri guda bakwai ne a Najeriya. galibi a arewacin kasar saboda rashin ruwan teku biranen samar da tashoshin sun hada da abia da ibadan da kaduna da kano da funtuwa da jos da kuma maiduguri isa audu shine mataimakin daraktan sashin lura da sufurin tsandauri na hukumar fito ta ƙasa ya yi mana ƙarin haske akan wannan kundin bayanai littafi da muka buga wanda ke bayanin yadda za a gudanar da ayyuka a nan inland dry port wato kamar tashan jirgin ruwa ne amma inda ba ruwa so wannan takardar zai yana bayanin duk irin ayyuka da ya kamata yi a wannan wuraren yadda za a kawo kaya zuwa nan ko da jirgin kasa ko da mota da kuma da duk wani aiki da ya kamata yi a wannan saboda duk wanda za su yi amfani da wannan wurin su san ga irin aiki da ya kamata za su samu a nan inda za su shigo da kayansu ko za su fita da kayansu ta wannan ta tashan jirgin ruwan da ke inda ba ruwa kenan. To koya gwamnatin Kano ke kallon wannan aiki, kwamishinan harkokin kasuwanci na jihar barista Ibrahim Muktar ya ce sun gamsu da yadda aka samar da wannan littafi da zai yi wa 'yan kasuwa jagora na yadda za su fitar da kaya ko shigo da shi. Hukumar Shippers Council mai kula da shige da fice na kayayyaki ta kaddamar da littafi wanda duk masu amfani da da wato tashar ƙasa ta sai da kayayyaki ko fitar da su ko shigo da su yadda za a ringa amfani da wannan tasha wato maimakon a ce babu tsari da ka ka je ka karya musu ka'ida tun kafin ma a fara wadda an kusan farawa sun fito da littafi wanda tun daga gidanka za a gaya maka yadda za ka yi da kayanka da yadda za ka shigar da su da yadda za ka fitar da su da yadda za ka ɗauka da yadda za ka yi ma'amala da kuɗaɗen da za ka biya komai ga shi a rubuce an kaddamar da wannan littafi saboda abin ya tafi a tsari a cikin ilimi da ƙa'ida wannan shine abin da kaddamar amma me sauraro zai tuna cewa wannan tasha ta ƙasa ta fi shekara ashirin ana ƙoƙarin a kafa ta amma sai yanzu lokacin da Abdullahi Umar dutse da ya dage cewa sai ya kawo wannan alheri ga 'yan kasuwanninmu da kuma arewacin Najeriya inda yanzu an gama wani bangare kaso na farko gaba daya za a kaddamar ne kawai kuma gwamnatin jihar Kano ita ta ba da ta gina titin da zai kai mutane zuwa wannan tasha kuma ita ta zagaye duk girman wajen nan ita ta sa bango ta zagaye wannan waje don wannan abun mutane su amfana. Alhaji Ahmad Rabiu shi ne manajan gudanarwa na tashar Dala Inland Dry Port ya ce tuni jirgin ƙasa na farko ya fara shiga tashar domin yin gwaji kuma ana jiran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da tashar. Ta bayar da shimfiɗa na yadda mu kanmu masu kamfani za mu aiki da yadda kuma waɗanda za su zo gurarenmu su ma za su yadda an za a fitar da kaya waje ne yaya za a yi in an kawo su daga waje ne yaya za a yi waɗannan tsarin an yi su domin mutane su samu sauƙin fitar da kayansu waje ko sauƙin kawo kayansu cikin gida kuma a kuɗaɗe masu sauƙi ba kamar yadda ake tafiya a yanzu ba ana sa ran in Allah ya yarda kamar yadda Allah ya sa kun ga titin dogo wato jirgin ƙasa marga mai shahi ya shiga cikin gurin kuma har jirgin farko ya shiga muna sa ran yayin da mai girma shugaban ƙasa ya zo ya tabbatar da damar mu fara hada-hada to da zarar mutane sun fara hada-hada da mu in Allah ya yarda komai zai tafi yadda suke so domin za su samu sauki kuma abin da ake yi sati biyu ko uku za a yi cikin kwana biyu ko uku kudaden da ake ake kashe miliyan ɗaya za a zo kashe dubu ɗari biyu ɗari ɗaya da haka cikin wannan sauki mai gagarumin yawa muna sa ran Allah yadda za a za a tabbatar da mu nan da sati biyu a matsayin da ya kamata a ce an tabbatar da mu shekara ashirin da suka wuce dan shekara dubu biyu da uku gwamnatin shugaban ƙasa Obasanjo ta tabbatar da matsayinmu amma abin da ya kamata a tabbatar mana da za mu iya fara hada-hada shine za a yi mana nan da sati biyu masu zuwa in Allah yadda idan aka yi mana shi daman gwamnatin jihar Kano ta riga ta bayar mai girma kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar ganduji ya ba da dubu masa mun samu kuma masu haɗin gwiwa wanda suka zo muka haɗin gwiwa da su suka zuba jari City Green Group shugabancin ah, Abubakar Sahu Bauro muna nan mun yi nisa akan al'amura a shirye muke mu fara hada-hada muna sa ran da zarar an fara hada-hada to kanawa in suka fara mu bishi. sai bakin ya kai kunne da kanawa da makwatuma cikin kasar nan da makwatuma kasashen Nijar da kameru da Chadi har ma can masu nisa Mali duk kasashen Sahara ya za su amfana daga wannan gagarin malamai. Dan Adam gani. To ko menene alfanun wannan tashar ta tsandauri ko dry port ga 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya? mataimakin darakta mai lura da sufurin zandauri isa audu ya ce muhimmancin tashar a bayyane yake kamar yadda ya bayyana wa wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo ai ba a ma iya kwatantawa kaga misali alal in za ka kawo kayanka ta lagos ko port harcourt kaga sai ka ji port harcourt ko lagos ka so ka hotel ka ɓatar lokaci ga bizina ka bari a nan ga kuma kana can to amma ka ga yanzu da wannan a nan za ka fita da kayanka ko za ka shigo da shi daga nan za ka misali za ka shigo da kayanka za ka to kayanka kana so za ka ɗauka a inland dryport na kano kaga wato duk wannan an sauwake maka wahalan zuwa lagos da kashe kudi da sauransu kawai kayanka za ta zo nan kawai ka zo ka yi duk wani abin da ya kata biya custom da sauransu ka ɗau kayanka in kuma za ka fitar da su daga nan za ka ka yi komai da komai su za su ɗau nauyin a kai tashan jirgin ruwa a sama a tafi da kayan so kaga ai amfanin ba sai an <laughs> bayani ba a nasu bangare 'yan kasuwa waɗanda aka yi abin domin su sun yi maraba da tashar amma sun bayyana damuwa kan yadda hukumar lura da shige da fice ke kara musu kuɗin shigo da kaya. Uba Zubairu ya kasayi shine shugaban kasuwar sabon gari da singa da ke jihar Kano ya roƙi hukumomi su wawayi wannan bangare. alhamdulillah mun Allah godiya da wannan report da aka yi wannan muka san gwamnatin najeriya da mutanen arewa za su ci gajiyarta amma babban sha'anin shine a hukumar shige da fice ta ƙasa dole sai ta duba ta ga halin da arewa take ciki kamar wajen ɗaukan kayan al'umma yanzu duk abin da yake ciki yake da tsada duti an kara wa komai duti ba wanda yake affecting sai mutanen mu yanzu misali mutanen mu da suka sayo motoci ga sunan wayansu gudu suke zuba motocin a lagos abin da za biya dubu ɗari biyar an mai da shi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar motan nawa take yanzu gwab gwab nan nawa ake sai da su amma yanzu komai ya tashi wannan driver da aka kawo ta abu ne mai kyau hanya ce ta samun kuɗi ta sauki kuma ga mu ga towar dukiyoyinsu daga kudu zuwa arewa hanya ce mai kyau amma babban abin da nake so a yi a yi amfani da damar da Allah ya bayar har aka yi wannan tripod mutanen arewa su ci gaje wannan abu idan mun ci gaje wannan abu na ƙasa masu siya da siyarwa ƙanana za su samu sauƙi da duk azabar da ake akan mai siya ake yi shine mu mu Allah isa mutanen arewa a tsumuru wannan abun da aka yi mana kuma muna godiya da aka buɗe wannan tripod a jihar Kano. Masu sauraro da haka za mu ja labulen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu da ke Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo da kuma injiniyanmu Mustapha Adebisi. Ahmad Abba ke mana fatan alheri, mu huta lafiya.